To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan layi ah, na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Jama'a kwanaki mun zo da wannan baiwan Allah mai suna Maryam. Maryam da ta zo take cewa za ta kashe mijinta tana ji shi ta kashe mijinta saboda ta hadu da shi mijin nan ba ta son shi aka kan facebook ta hadu da shi shi ma'aifiyanta ta matsa aka ɗaura musu aure wannan miji a gaske ita ba ta son shi yau a wannan lokaci muka yi ƙoƙari muka kwatar da hankalinta muka ce mata kaki wasa kaki kashe shi menene ta gaya mana cewa shi wannan mijinta nan ta hadu da shi ne akan facebook bi ma'ana suna fira da shi shi ma'aifiyanta ta je Kano da ma'aifin ta je Kano shi ta ce mata to na zo Kano ki gaya masa ya zo shi mijinta nan mutumin Kano ne ta ce mata eh, na zo Kano ki gaya masa ya zo ya gaida ni in ji ma'aifiyanta ita wannan mai suna sai da Maryam she ta gaya ma eh, samarin ma'aifiyana na Kano to ma'aifiyanta tana ganin wannan mutumi kai sai kawai shi ce mai ya kamata a yi gaggawa a ɗaura aure lokacin duka ita maryam ba ta taba ganin shi ba kan facebook suka haɗu suke fira da juna amma ta gaya ma mahaifiyanta a zancen shi mutumin kano ne to aka matsa aka gabare da gaugawa aka ɗaura aure yariyar nan ta nuna ba ta son shi aka matsa aka je aka ajiye ta a cikin gidan shi suka zauna da shi in ji ta wai ya wai sati ɗaya sati ɗaya kawai suka fara faɗa da shi wannan mutumin auren ta nuna gaskiya ba ta son shi amma shi aka masa ta zauna da aka masa ta zauna yanzu haka tana da ciki ta kawo muna kara ta ce muna mijinta ko abinci bai bata domin suna yawan faɗa abinci ba ta cin abinci ta zo muna nan tana jin yunwa in shi na shi ne ya zo gida kawai zo ya yi amfani da ita da ya yi amfani da ita kawai ya tashi da safe ya fita shi kin bai kara zuwa shi cikin dare wata sa yana yi kwana uku kwana hudu bai zuwa gida muka ba ta hakuri muka ce ta zauna ta ce wai ta siyar da kayan ɗakinta ta ku duba kayan ɗakinta da ta siyar ta ci abinci a nan za ku gani kun ga ɗakinta empty wannan lokacin da ta zo za ku ga cewa ku duba cikin ɗakin empty ba komi cikin ɗakin wai ta siyar da kayan ɗakinta duka daga ita she katifa daga ita she katifa a cikin ɗakin ta zo ta gaya muna anan tana kuka daga ita she katifa ba komi cikin ɗakin to a cikin ɗakin ke ga za ku gani ba komi a cikin ɗakin daga ɗakin she katifa ba komi duka ɗakin ta siyar domin ta ci abinci dukkan ɗakin ta ta siyar domin ta ci abinci jama'a ku yi akwai ina zuwa minti da ina tare da ita ina ina son in gyara network ɗinta shi in zo da ita ta nuna cewa ta sayar da kayan ɗakin ta domin kawai ta ci abinci alhamdulillahi a nan da ta zo jama'a minti daya minti daya minti daya a nan da ta zo ta nuna mana ta sayar da kayan ɗakin ta domin ta ci abinci muka rarrashe ta muka ba ta hakuri muka ce mata to kenan. mu za mu yi ƙoƙari mu mayar mata da kayan ɗakin ta kuma in dai mijinta bai ce tana kuka wai ina jin yunwa ko ba ni abinci wala yariyar nan ta muka tausa yariyar nan ita mai suna maryam yariyar nan muka bata ita wannan yariya muka kokarin mu dai anan muka samu kuɗi muka haɗa mata kuɗi a take muka haɗa mata kuɗi ah, muka bata muka muka bata muka hada mata kudi a take muka bata muka ba wannan eh, baiwan Allah Maryam ta je ta ci abinci amma alhamdulillah mun samu mata kudin da alhamdulillah mun samu mata kudin da abin da ta siyar cikin kayan ɗakin ta duka ta je ta fara mayar da shi ta ah, bi mana gadonta da ta siyar domin ta ci abinci mun samu kuɗi muka bata mun samu kuɗi muka bata a nan ta je ta sayi sabon gado za ku ga ta koma ta sayi gado ta sa ɗakinta ta koma da shi domin kawai ta gyara aurenta ta zauna aurenta domin ta gyara aurenta muka bata kuɗi ta sayi sabon gado muka kuma a bata kuɗi ta sayi kwaba kuɗin ya sayi mata gado da kwaba ya gyara mata ɗakin ta dai gado da kwaba muka mayar mata da kayan ɗakin ta dai da ta siyar muka mayar mata da shi dai kayan ɗakin ta dai da ta siyar muka mayar mata cewa kamar ta koma domin ta yi zaman aurenta ta gyara wanga duka mu muka ba ta kuɗi ta saya to mun yi mata haka domin ta samu hakuri ta zauna amma mijin ta nuna cewa gaskiya ba ta son shi muka hada da malam abbas sadauki muka ce to a yi kokari a je a duba tunda ba ta son shi kuma tana ji kamar ta ta kashe shi a raba auren a kashe auren saboda tana ji wai za ta kashe shi tana ba ta son shi kuma ta gaya ma iyayenta ta ce ma iyayenta ba na son shi haka ta gaya ma iyayenta to amma yanzu yariyan gashi tana kuka an jawo mata babban illa an jawo mata babban ciwo yariyan nan tana da ciki tana da juna biyu mijinta bai bata abinci bai bata abinci to amma jiya ina nan yariyar ta kira ni gaskiya da kuka kuma kuɗin da muka bata jama'a ba ma kuɗi kare ta gyara kayan ɗakin ta ba mun bata kuɗi har ta kama shago mun bata kuɗi har ta kama shago ta sa kaya kaɗan tana siyarwa cikin shagonta mun taimaka mata da kuɗi muka bata ta gyara ɗakinta har da kuɗi ta gyara ta kama shago ta kama shagon kanta ta zuba kaya ciki haka tana siyarwa ta kira ni ta mini godiya ta ce sarki zaki na gode maka yanzu gashi nan na gyara shago a Kano wai a rana ɗaya tana yi ta yi ciniki 5000 naira 4000 naira 6000 naira a rana ɗaya tana ta yi wannan ciniki kaga a yanzu ta ta ce abinci ba za ta ce mana tana jin yunwa to amma mijin ana nan kawai da mijin da baya son ta da ta nuna ba ta son shi za ta yi ta kashe shi she mijin bai zuwa gida bai zuwa komi kuma bai san ma abin da take ciki ba wato shi ma tana sai da kayan ɗakin ta ma shi bai san shi ba ruwan shi ma ta sai da kayan ɗakin ko bata siyar ba shi ba ruwan shi shi ya zo ya yana kuma rula yana ga cewa kamar ta sai da kayan ɗakin amma shi ba duka ba shi ne tunanin shi ba shi dai kawai ba ya samu katifa ya kwanta ba ya tashi ya sai ya kwana da matan shi kawai ya tashi ya wuce shi ne kawai problem ɗin shi ya kwana da matan shi ya samu katifa ya kwanta ya tashi ya wuce ba ruwan wai ko tana kwance tana wayo Allah jikinta na ciwo ba ta da lafiya mijin ga shi bai damu ba bai damu eh, eh, wata na kusa da shi tana haka za ta yi kuwanta ta tashi ta samu lafiyanta mijin ga shi ba ruwan shi mijin ga shi ba ruwan shi shi bai damu da wannan ba amma kuma iyaye kun kisa baki ciki wato wa abin da ma bada haushi ma wani eh, eh, kanin eh, babanta ko wane ne dan uwan in ya kira mijin zo mu zauna batun yariyan ta kawo kara she mijin ya kiyace musu bai zuwa kuma she kuka barta kuma she ya gaya muku bai zuwa kuma she kuka barta gidan yariyan nan tana ta kara kuma tana gaya muku ta sai ta kashe shi fa yau gobe ta kashe shi gobe ana ce wata kashe ta wata ta aure ta kashe mijinta amma yau gashi yaren tana kuka yanzu ku ji kukan da yaren take yi wai an cuce ta wai iyayenta sun cuce ta an cuce ta rayuwanta ya lalace yariyar nan yanzu wai iyayenta sun cuce yariyar nan yanzu wai iyayenta sun cuce ta rayuwanta ya lalace ana nan kuma kai tsaye fa kai tsaye yana cikin wannan ta shi da ya fita bai ce mata komi ba shi ya turo mata da text message ku duba ga ta da ya turo mata kwanakin baya da ta turo min shi ta kyale shi ka ta tanka shi ta kyale ta yi zaman auren ta wai wai gashi nan ki kwashe eh, wai me ki kwashe sauran kayan ki wai ta kwashe sauran kayan ta shi ya je ya karbi kudin wai ta kwashe sauran kayan ɗakin ta shi ya je ya karbi me me ma zana wai salam abin da zana mata salam ki kwashe ragowar kayan ki za a ba da gida wato shi ya ja karbi kuɗin sauran kuɗin shi ma wurin gidan haya ita ta kwashe sauran kayanta shi yariyar nan da ta kira na ce mata jinan mijinki ne mu abin da za mu yi mu miki shine taimako mu taimaka miki ki ci abinci ki kama shago kamar kan da kai miki mu mu miki wannan mun baki kuɗi kin kama shago mun baki kuɗi kin bude eh, kin gyara abin da ka sai cikin ɗakin ki ci abinci kin mayar da su gado ne ko ba ne menene duka kin gya kin kowa mun baki kuɗi kin yi ta ce ga abin da kuma mata amma ita ba ta so shaka shawurin ka san yanzu kukan da yariyar ta tana yi za ku ji a bakin ta nan yariyar nan ta je da ciki an je a yi mata test a duba yaron saboda ta samu kuɗi yanzu tana ciniki ta samu kuɗi tana ciniki Iza tana gani kamar yanzu ta je hospital sai ta fara duban cikinta da aka je aka je aka auna cikin yariyan a duba jinin ta, ashe yariyan nan tana da tana da HIV AIDS yariyan nan ashe tana da ciwon HIV yanzu haka yariyan nan tana kuka da iyayenta wai kun jawo mata illa yanzu yariyan nan tana kuka tana da HIV shi yanzu aka masa shi a je a duba ita da shi waye ba wa wani ciwo da aka je aka masa shi aka je da shi hospital ashe doctor sun gane shi ai wannan kamar shekara goma kenan yana zuwa karban magani ashe wai yana zuwa karban magani shekara goma kenan 10 years yana zuwa karban magani shi yana da ciwon kuma ya san yana da ciwon kuma ya san yana da ciwon amma shi ya aure ta kuma ta nuna ba ta son shi ashe yana da ciwon ga shekara goma yana zuwa karban magani Ah, salamu alaikum sai da Maryam. Ah, Maryam gaskiya na tausaya miki sosai shekarunki shi kace da ka zo muka miki ma eh, shekarunki 27 ko? Mm, yanzu da aka yanzu da aka je aka duba shi yana zuwa karban magani shekaran shi goma yana da wannan ciwo ya aka yi da shi? Ah, ta ba da sai suka ce min ina da miji sai na ce in eh, ina da miji dama muka da mun kai shi kotu da sai suka faɗi sakamakon to da suka faɗi sakamakon sai shi baban nawa suka nuna ba su yadda ba sai an yi bincike a gani tsakanin na da shi wa ya samu wani cikin to shi ne ko da aka gwada aka ce shi ya yi shekara goma yana ansan magani kaman abin ya daɗe a jikin shi to a dalilin haka bayan mun dawo nan take alƙali ya tura shi gidan yari sannan ya ce duk wata zai bani dubu goma kuɗin abinci sannan zai kama min gida inda zan zauna to sai ita maman mu ta ce ni dai a yi maganan ciki sauki da sauki. Kin ga barin ga miki gaskiya maman ki ta ce maman ki ta ce kin ga sometimes wasu iyaye barin ga muku barin ga duba wasu iyayen ku ke jawo ma yaran ku yi ruwan gaba ba gaskiya. Gaskiya wani dan sadaki da za ba ko kuma wasu ababen da za ba ka zo ga yariya karaman nan yanzu an jawo mata illa problem na tausaya mata ma na tausaya lokacin da yariyar nan ta zo iyayenta ta zo a nan yariyar nan tana kuka wai zaki ina magana iyayena ba ma ba, ba mai saulara na auren nan ban so Yarin nan ta zo kan facebook nan ba wanda bai tausaya ma yarin nan ba Yarin nan kuka take yi kuma wai ta kai sako ta gaya ma iyaye ta gaya muku ta gaya muku tun da aka yi auren nan a sati ɗaya ta fara kuka yanzu akalla auren ki shekara nawa kenan yanzu akalla aurenki aurenki wata bakwai wato tun auren na sati daya yare wai kamin ai auren ma ta nuna ba ta so ta nuna ma mamanta cewa kama, a ah, wannan fa na gamu da shi ne kan facebook kin ce a zo ya zo ya ganki kawai kin ce da ya zo ya aure ya kawo kudin gaisuwa ni ban taba ganin shi ba ku barin gan shi mana ba yi ma yariyan nan haka ba aka matsa aka ɗaura auren yariyan nan sometimes yan eh, eh, eh, waye hausawa najeriya ku ke sa ma yan wayen ku pressure wato mace ta girma ta kai wani lokacin ba ta yi aure ba sha ta mata gori kaga ta je ta ɗauki wrong ta ta yi abin da bai dace ba ya sa ku mutane gori har iyaye kuna yi ma ƴaƴan cikin ku gori ta yi aure kaza kaza ah, dole ne Allah ya halicci kowa zai aure ne wai ga muku auren ma dole ne auren ba dole bane fa annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mana akwai irin rikon kanka da za ka yi in baka da sha'awa ba dole ba ba kuma inda ina da kyau a yi aure amma ba a tilasta wa mutum ba yau ga yariya karaman nan duk abin da aka jawo mata yariya karaman nan duk abin da aka jawo mata Wala na tausaya mata Allah da batunta ne bacci jiya na tausaya mata kira ni jiya da dare lokacin da zan kwanta zan kwanta dab da zan kwanta ta kira I, I, I feel pity for this girl na tausaya mata gaskiya ta zo nan ta nuna ba kuma ku duba irin wa yariya ta ce tana lokacin da ma ake azabtar da ba abinci wai tana take kwana uku ko menene ba abinci ta zo ta gaya muku ba abinci kaza kuma ba ku ba ta abinci kuma ba ku kashe wurin ba kai sai kawai ya kamata yanzu kowa wada ka yi aure wallahi ko ka yarda da me shi ko ka yarda da me shi ka yarda da ita ko ta yarda da kai ya kamata a je a yi wannan blood test nan ya kamata a je a yi awon jinin nan a je a yi kowa za shi zai auri wani wallahi ko ka yarda da ita ko kin yarda da shi A'a ba ba ba aibu bane. A ji wannan blood test. Yanzu an duba wai ciwon nan wai ciwon nan yanzu ciwon ya bai taba amma bai taba dai yaron ba dai yanzu me ya be I'm even confused. Me me doctor suka ce? Ok, an baki magani da ta sha. Ok, wannan magani daga turo min kenan ko? Wani kina sha wannan magani yaron ba zai samu ba ko? Amma ke dai kin ke dai yanzu kin kamu da wannan ciwo. Eh, yanzu an ma ba auren gaba da irin da shi. Eh za a raba auren na bai da bai da amfani. Don ainihin ni ne ma idan ni ne ma bai kamata a raba aure. ba za a rike da kin samu wanga ciwo yanzu wani aure a sai dai kawai ne, abu ɗaya ne kawai shi eh, ba mutumin kirki ba ne Ba ya ce ok maganin ke ga maganin da aka bakin ke ga ko shi jaje shi dai ba mutumin kirki ba ne kin ga nan mun yi mun kokari mun samu miki kin bi mana jari dai kina aiki kuma kin gyara sunan shiga how do you call it eh, kin eh, kina da shagonki kin gyara ɗakinki wannan duka bai da wannan duka ba shi bane damuwar mu anan ki samu miji ki aure da wasu ababa duka dai I think it counts amma uh, tun da dai ki yanzu cikin yanzu cikin na rasa ma na ban san ma me zama ban san ma me nake faɗi gobe nan faɗi ba yanzu cikin ki how many months da muka da muka tsanin sai suka nuna wani wata biyar yanzu cikinki ya kai wata biyar kenan yanzu cikinki wata biyar bari Allah ya sauke ki lafiya kin ji maganin nan ki ta sha yanzu ah, eh, in magana ki magana ki ma kina da magana ni na ta kase ki ma cikin magana ma bicha don I have to alright yanzu an bashi kike ce an kulle shi an bashi wata tara an ta tara ba mutum ya je sata mun ga wanda ya je sata akuya a nan kan facebook mun gani wai da wani wai eh, DSP wai Haruna Kiyawa ko wane ne Allah taimake shi da ya aka ja ka kama shi wai wani ya sata akuya wani ba shi shekara goma akuya kenan an ba shekara goma na gani kan Facebook na na sa kan shi amma wani ya je da saninsa ya san yana da ciwo ya je ya nemi aure kuma ya sa wata shi wannan wata tara aka ba shi amma wanda ya sata akuya an ba shi shekara goma amma wanda ya zo su, wanda ya wannan illa shi an ba shi wata tara yanzu an ba shi wai an kulle shi an ba shi wata tara yanzu ko ya yi biyu ya yi ɗaya kuma ni gaskiya ba na kwaɗayin in koma gidan shi suka ce to shi kenan suka ce ya samo ya kama min gidan da zan zau kuma duk wata ya bani dubu goma wanda zan ci da abin da ke ciki na in ji kotun abin da kotun ya faɗa kenan ina zuwa wo kimin kimin gafara yanzu iyayenki da aka masa aka miki wannan sadaki nawa kura ya biya ne da yasa aka ga aka ɗauke ki kin sadaka sadaki nawa ya biya Da zai aure ki nawa ya biya? talatin ya bayar ya bada kuɗin kayan sawa dubu talatin. Duka dubu sittin ya Da zai aure ki dubu talatin ya bayar ma. kayan dubu talatin. Dubu talatin ya baya ka aure ki? Kuma eh. kudin su kayan sawa dubu talatin, dubu sittin. Shi aka doke ki aka bashi. Saboda ya nuna shi talaka ne ba shi da kuɗi kuma yana son ya aure a taimaka mishi. Da aka ce to a albarkan abu ya fi yawan shi. Oh, oh, oh, in ji yayin kiwa albarkan abu ya fi yawa ko? Kisa albarkan kenan ki je kwaso kenan ko? Ki hankuri kin ji? Ba ƙarshen ba ƙarshen rayuwan kenan ba. Kin jaye? Ba ƙarshen rayuwan ba kenan ki hakuri. Wala na tausaya miki gaskiya, na tausaya miki sosai sosai sosai. Na tausaya miki. Amma ki hankuri. Ki hankuri. Ki yafe wa kowa. ki yafe wa kowa kin ji abin da kin ga inda kike nan wallahi in baki hankuri kin kwatar da hankalinki baki bar wani abu ya dame ki zaki ma kanki babban illa barin ga miki gaskiya Allah ya kalamar ya yara Allah ta abin da Allah ya miƙa na dogara ga Allah na dogara ga manzo Allah sallallahu alaihi yanzu yanzu yanzu na zuwa yanzu wai maganin nan kina sha zai iya sif din yaron yaron ba zai samu wannan ciwo ba ko eh eh ba zai samu kuma rayuwanki ba ki taba aihuwa ba ko A'a na taɓa aure. Mijina accident ne ya rasu ya ko na ɗaya. Kin taba aure mijinki ya samu accident ya mutu? Ya rasu eh. Wanda suka je wajen sikiri ɗin nan. Suka je nan? Suka an kashe mijinki ne ba an kashe shi ne ma. Eh. eh. waɗanda da suka je hanyar da aka tare su sun dada wajen zikiri. Ah, mijinki na cikin waɗanda suka je ah, aka kashe su almajiran shaidai rubaucin nan? Eh. Mijinki na ciki wanda aka kashe su. Eh, ai, ka kisa, kisa da aka kashe su, ai kwana-kwanan ne ba wani abin daɗewa ba ne ai. Shi ne shi ne wato wani wani ma sa eh, wata watanni ma bai zo kai ba shi ne aka dora aka gama ki da wannan to amma wannan ake ka janyo shi kan facebook ai Allah ji kan da gafara yanzu abin da nake so da ke ki takwatar da hankalinki Allah ya miki wasu abu kaɗan a cikin rayuwanki da in kin tashi zaki ki je shagonki ki ta fira kuma da ki ta yawan fira da mutane kin ji eh, kin yi cinikinki na san da tunani saboda kin san eh, condition da ke kina kina da juna biyu na ji daɗin kan da ke magana a yau ya fi kan da ke mai magana a jiya domin jiya maganan ki na tausaya miki yau na ga kina magana daidai kinga ga eh pawan wani abu ya dame ka ka bar shi a cikin ka kenan ka iya ka fito da shi zai kawo maka sauki amma ka fito da shi ga masu hankali wani wawa ne in ka fito da shi ya rike yana ganin kamar ya samu weapon da zai iya yake ka da shi gobe kenan wawa ne wani wawa ne yanzu yanzu yanzu sauranki wata wata hudu ko Allah ya sauke ki lafiya ko to amma na zuwa wanda ya aure ki wanda zai aure ki ya biya kudin sadaki ma kenan fa dubu talatin kudin kayanki ya biya dubu talatin dubu sittin yau dubu talatin kuma da ya aure ki saboda ci da sha kika yi wushi kike gani zaki kashe shi ma saboda bai baki ci ba ci ba sha kika ta sayar da kayan dakin kina cin abinci shi ko shi bai damu ba bai damu ba she yanzu ya kuma zaga ya je ya karbi kuɗin ɗakin da ya biya kuɗin gidan da ya biya ku kike kwana ya je ya karbi kuɗin gidan ya miki test sai ki bar gidan ki da Allah da Annabi wannan mutumin kuma wai an ce ya kama miki wuri yau an kulle shi an shi wata tara aka kuma ce ya kama miki wuri aka kuma ce wai kowane wata ya baki dubu goma ya wannan mutumin na dai samu ya baki E na dai sa eh lawyoyin na gani kotun an an faɗi dai ne ko dai ce a samu wannan kusa na kusa da shi ya kasance dai idanun shi na kaina haka kafin Allah ya sauke ni lafiya. Na fi amin. Su gidansu suke bukata. Na fahimce ki. Na fahimce ki, na fahimce ki. Shi da aka ce ya kama miki wuri ya domin kuɗin dakin ma ya je ya karbi ya ci kuɗin ma. ya anshi kuɗin ya kashe kuɗin yanzu shi an ce saman miki sabon gida ke ina zai samu kuɗi ya kama miki sabon kuma aka ce wai ya baki dubu goma kuma kuma yana kulle yanzu an kama mutum an kulle ya zai samu wannan kuma abin da ya bani haushi an zo an kama wani a nan wallahi mun zo muka saka kan facebook nan wai ya sata akuya shekara goma aka bashi akuya fa akuya ya sata kuma akuyan ma da ya sata ma bai kashe akuyan ba ma an kama shi da akuya sorry ya kashe akuyan an kama shi ya kashe akuyan akuyan aka rataya masa akuyan kan wuyansa akuya fa an ba shekara goma to amma duba wanda ya miki wannan illa wa an ba shi wata tara to kuma wata tara kuma da aka bashi ga ababen da aka ce yayi kuma yana kulle kuma shi da kanshi ma baya yi ma ba mai halin bane in na da samu yayi miki Allah musulunci kuma Eh, Wala a ah, Tijjani abin da nake fada kenan fa. Wanda aka kama shi aka kulle, na da na wani samu ya bada kuɗi. It doesn't make sense. Wanda shi da kanshi yana fama, yana fama ya ci abinci. ya eh, biya. yana fama ya ci abinci yana fa hatta saboda wannan abu ma ya je ya zagaya duk wanda mara tausayi fa ya zaga ya je karbi kudin dakin shi kuma bai ma zo ma zaunar da mazan shi ce mata zo ajiya zo ki zauna wallahi kudin dakin san eh, na shiga matsala na je na karbi kudin daki na ma zan ci ke dai in tayi in tanye ki ma ki wannan ma walakanci ne ba <laughs> in tanye ki ma ki da kayan ki ba ba ka ma yayi ba fa text message ya mata ya text ne wai salam ki tattara kayan ɗakin ki ki kwashe ki kwashe kayan ɗakin eh, ragowar kayan ɗakin eh, na na karbi kuɗi na eh, mai gida zai ba da <coughs> turan nan ina gani in Najeriya za ku bi lon turai to turan nan kamun a cewa mutum ya je yana biya kuɗin yana biyan kuɗin gida yana bawa matar shi kuɗin abinci yana kula kamin a yaka gaunati na kama shi ne ya bashi aiki aiki da ko dala shi bai ci a matsan shi a bashi aiki yana aiki yana ciyar da matar shi yanzu kun kama mutum kun je kun boye shi kuma wurin dole kuno za ku bashi abinci ya ci kun kun kuma ya ya taimaka domin illan da ya sa ma yariyan ga amma all this me I don't blame him I blame her eh, iyayenta I blame her parent gaskiya ina blame iyayenki ne ina blame iyaye ne ba kowa za a gan shi kawai cewa an bashi mata ba no wani mahaukaci ne wani wallahi mahaukaci ne wawa ne ba kowa za a bashi mata ba wani mahaukaci ne ba kowa za a gan shi cewa wallahi mun yaba da halin shi bari mu bashi mata ba zauna da shi wallahi tallahi ka zauna da shi awa daya za ka kamar mahaukaci ne wallahi kash yanzu sai na ki kara hakuri kin ji akwai akwai yar da ta zo nan ga ajiya Zainab me ta zo nan ga tana da wannan ciwo ta bude kofa akwai wanda ya zo Amerika nan zai ba ta magani insha Allah za mu duba mu ga maganin da ya bata muna jira dai yau na san an tura maganin yau aka na san an tura mata maganin nan da sati uku za ta zo ta nuna mana ya yi ko bai yi ba amma ni ina da yakini ina da tabbas zai yi after then insha Allah after then in ya kama ke ma taimaka miki da haka ne sha miki haka kin ji amma a yanzu in kin sauka lafiya shi Allah sa mu samu mai irin wannan ciwo shi ma wanda ke da ciwo domin dole shi yake aure wanda ke da wannan ciwo kenan kin yi hankulin haka ko eh, Ayyo, kin yarda da kaddara? Allah ya miki albarka Maryam. Insha Allahu Allah ya sauke ki lafiya. kake sa damuwa kake sa damuwa a ki kin ji Allah zai miki kin ji Allah zai yaye miki Allah zai yaye miki Allah zai yaye miki kin ji ko kuma insha Allah ba duba ma maybe Allah ya Allah ya sa wani wanda ke da wannan ciwo yake ganin cewa yana son ya aure amma shi kin sauka lafiya yanzu abin da ya kamata mu fara fuskanta Allah ya sauke ki lafiya shine muhim shi ke da muhimmanci sosai kuma Allah ya iya ya taimaka miki ki haifi wannan yaro da shi ba wannan ba zai samu wannan maganin yanzu ya kamata ki yi kokari ki ta shan maganin eh ina da eh, shi maganin kyauta suke baki ko dai ne eh, Ok, sun ce miki yaushe yaushe da da suka gwada ya nuna bishi-bishi bai nuna irin fauɗin nan ba jinin ya nuna kamar bishi-bishi haka dai layin ban taba samun wannan cewa astagfirullah lazim balle sa ban sami da ke nufin bishi-bishi da ban I don't know astagfirullah lazim to sai nuna bishi-bishi bai nuna irin da yawan nan ba eh bishi-bishi ne ban gane ba ban gane bishi me kike nufi da bishi-bishi bishi-bishi ne ban gane suka ce ya nuna layi layi ɗaya ba ka da shi idan ya nuna layi biyu kana da shi to layi biyun da ya nuna irin bai fito jaɗin nan sosai ba sai ya yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka sai suka ce min Allah ya taimake ni ma na yi wayo na zo asibiti da wuri. Wato, ai kisa ai sabo ne, bai daɗe jikinki ba abinda suke nufi kenan, ko ba haka ba? Aha, shi yasa nakin da gwamma kenan kin sauri kika zo wurin ko okay eh abin da suke nufi kenan aha yasa da da ikon Allah ya zan haifi yaro na ba abin da zai same shi insha Allah kuma ni rike magani na kuma in kama cin abubuwa haka masu gina jiki kuma kar in sa tunani a raina suka dai bani shawarwari ya kai ok shaka matijani yanzu yanzu gashi nan ma uh, shaka matijani jama'a na na na, na nufi uh, ah, ki mu samu hakuri yanzu abinda kawai muke so da ke ki kwatar da hankalinki Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya ƙara miki lafiya mu muna tare da ke ƴan wayenki kin ji amma abin da muke so da ke muke ƙara gaya miki wannan ba ba abin da zaki wahalar da kanki ba ne. Kana ji? Ina jinki. Kana ji? Eh, ina ji. Shekaran jiya Juma'a. Shekaran jiya ranar Juma'a. Eh, daga muryan mu ji ki da kyau. Shekaran jiya ranar Juma'a. Eh. Bayan na gama sallan asuba. Eh. Ina lazimi haka? Eh. Kana ji? Eh, ina ji. eh muna ji sai bacci ya ɗauke ni eh to a cikin baccin nawa sai aka ce mun na wai na je wajen wata malama da ke karantar da mu haka a islamiyya eh to sai yaron matan ya ce mata ga wani a cikin ɗakinta yaron ya matsa yana ta cika mata ga wani a cikin ɗakinta sai na ce mata malama ki je ki gani mana sai ta ce min taya tana matan aure a ce wani a ɗakinta sai na ce ki je ki gani sai muka tashi muka je gaba ɗaya to muna zuwa kamar ka ɗibi ruwan taddawa haka ruwan kamar rubutun allo taddawa da ake rubutu a allo da shi ka ɗiba ka zuba a bango ina duba bangon sai na yi dariya sai ta ce min menene na ga kina dariya sai na ce mata ba wana ne sai ta ce babanki kuma sai na ce mata e babana ne sai kawai ya fito cikin girgije Sheikh Ibrahim in Allahu akbar cikin mafarki kenan Sheikh Ibrahim ya sai ya fito a cikin girgije ya sa alkyabban na nashi ya rike sandan na nashi sai na ce babana sai ce na an maryam sai na ce babana sai ce na an maryam sai na ce babana sai ce na an maryam sai ce maryam me ya faru sai na ce babana na mutane suna cewa ba zan yi aure ba saboda wannan halin da na shiga ciki da wannan laluran da ke na sai ya ce in ji waye ce ba za ki aure ba waye ce ba za ki aure ba za ki aure ki kwantar da hankalinki zan roƙan miki Allah zan yi magana da Allah in ji ya ce ba za ki aure ba ƙarya ne sai ya mun rubutu a girgije sai ya ce in karanta sai na ce baba bana ni ban iya karanta ba da shi shek Ibrahim ya suke sai ya ce mai in bi ita malamin nan ta rubuta min rubutun Tasirin da zan iya karantawa sai kawai ya ɓace to na jan ɗauko littafi da biro bayan na dawo in zauna ta gaya min rubutun in rubuta sai kawai ya dawo sai na ce babana ya ce na an maryam ki rubuta abin da na ce ki rubuta sai na ce babana bar rubuta ba sai ya mun faɗa a fusace sai ya ɓace sai na ce o oh Allah ba wayo na ba ko dubara na komai sai ka yadda ka amince sannan bawa zai to daga nan ne na cire duk wani damuwa na cire duk wani damuwa a raina. A cikin mafarki kenan? Shi a mafarki kenan na cire sa yanzu ni ba damuwa a Maryam Allah ba ki lafiya kin ji kuma insha Allahu za ki aure. Insha Allah. insha Allah kuma wannan mafarki da kika yi da ya ƙara a bi mana danne zuciyanki ya ƙara a bi mana haskaka zuciyanki ya kuma ƙara sanyaya zuciyanki Allah ya ya tabbatar da haka Allah ya tabbatar da haka Allah ya tabbatar da haka eh Allah ya ƙara ah, Allah ya ƙara wa ah, annabi daraja ya ƙara wa shahannamu daraja Allah ya ƙara wa shi Ibrahim daraja yanzu bari yanzu abinda ne nake son ki ƙara ƙarfafawa sosai shine shan maganin nan maganin nan sun ce miki ki ta zuwa kowane sati ne ko dai kowane wata ko ya suka ce miki ki ta zuwa kina karɓar magani na wata suka bani na wata ɗaya na wata ɗaya kullum in sha ɗaya kullum ki sha ɗaya eh, kullum in sha ɗaya kina iya yin azumi da Allah ya ban iko ina yi ina yi <laughs> <sighs> amma gaskiya judgment ɗin da kotun nan suka ɗauki ne bai mini ba in dai wani ya sa takuya mu zo mu saka kan shafi nan mutanen da suka duba wurin ɗari dubu ɗari biyar aka duba aka ba shi shekara goma ka gane exposure ne ba ta so wai saboda kar image ina a anguwanmu maganan ya yi tafiya ya tafiya ya tafiya. In ji mahaifiyanki. Ta ce shi wannan eh, ta ce maganan shi ciwon a rufe an bar shi da amanan Allah sai shi alƙalin ya ce ba ita za ta nuna mishi abin da zai yi ba abin da doka ta ce shi za a ah, wato mahaifiyanki ma ta so da <laughs> wato a rufe kawai a bari saboda kan ciwo a bar shi ya wuce irin wanga mutum da yake zuwa karban maganin shekara goma kuma yana yawo yana ta aurayya na san baki kada baki kada ya aura ba ko ke ce matan shi ta goma to wanga mutumin ai bai kamata a rufe shi bai kamata za a gwada hoto shi kowa ya gani ki turo min hoton shi a gwada hoton shi kowa ya gan shi kowa yayi yi careful shekara goma kenan yana karban magani Iye? Ke za ya ci a bashi ya ci gaba ya ci gaba da yin haka ko? a bar shi da amana Allah. Hmm. Ga ‘ya'yanan yana haifa, haihuwa fa yake. A, a, wannan, wannan ai mu Allah ya kama mu. A bar shi ya ci gaba yana ta cutan, a bar ya ci gaba yana ta cutan ko. ga man ga, wanda suka fi shi ga su sai da Zainab sun zo a kan nan da sun so rabawa da so raba amma sun kama kan suka ce a san in ba mai ciwon nan ba za su aure kowa ba akwai wani namiji da ya zo a nan Mustapha Malam Mustapha shi ma a asibiti aka sa wa matan shi amma bai je ya raba ba kuma yana yana dan muka zo muka yi program a nan a saman mai wanda take da ciwon ya aure ya yi aure bai je ya raba ba to amma wannan aljihunsa yana damunsa saboda yana iya ba da dubu talatin ya yi aure kamfanin iyaye ne da an ce ka bi inda kana son ka gama lafiya to da abin da ya biyo baya ga ba za a yi kuka da kai ba an san dai an ɗora ka an ce ka yi kuma ka yi kawai ni ban gamsu da maganar da kika gaya mini ba yanzu abinda kawai na damu ke ki samu lafiya na fa na fahimci haka amma ban gamsu a bar shi yana yawo domin ya kare wata tara nan zai dawo wala Allah za shi Sokoto ko kuma za shi wani Niger ko Nure je ya aure kenan fa ai in ka duba baya aure cikin Kano garin da ba a san shi ba yake zuwa to ina ta to abin da muke faɗa kenan ya ya fito wata tara dole ya je wani garin da ba san shi ba ya ƙara aure kuma kenan ai ya je wani garin da ba san shi bai kara auren kuma wanga ciwo yana tarabawa kuma shekara goma kenan yana yana zuwa karban magani shi yana zuwa karban magani yana zuwa karban magani wannan mutumi in bai ina gani mun expose din shi mun expose din shi Bana Allah na so mutum mai rufe asiri Allah baya son mutum mai tona asiri ba ni ba ni cikin mai tona ba ni ba ni ciki ba ban taba ba na so mutum mai tona siri yana bani haushi ne ma wallahi ina jin haushin mai tona siri to amma wannan ba tona siri bane wannan yana sawa mutane irin wannan illa yanzu ba abin da ke jawo miki yanzu ba samu maganinsa ba da ke da wannan ciwo fa sheki yau ma ba headache bane da sha magani kawai shikenan Allah sauki wannan mu batu expose ke da ki turo min hoton shi batu expose din shi ba wannan ba aikin ki bane ba maganar ki bane wannan maganar mu ne kuma in bai bari ba gaskiya za nuna wa duniya ga abin da wannan bawa Allah yake yana cutar da mutane gaskiya yana cutar da mutane ke batun ke naki ki muke nema Allah sauke ki lafiya alhamdulillah tunda mun yi kokari mun gyara miki daki muka zuba miki kayan daki muka yi kokari muka baki kuɗi kika kama shago kika fara sayar da wasu ababa kadan kadan insha Allah muna roƙon Allah gobe shagon ki ya bunƙasa ke da kanki bunƙasa wannan ciwo ba shi bane ƙarshen rayuwanki a ki bunƙasa za fi hakan Allah yarda amma batun wannan mu stop sa wannan ba aikin ki bane aikin mu ne ke dai ki bar mana wannan abin da kawai zaki muna ki turo mana da hotonsa mu stop ɗin shi wannan siya da wannan shigantaka ya dina. da bakin ki fa ki nuna ke ne matan shi na goma kuma shekara goma kenan wato matan shi na goma ba ke kada kenan fa ya ba wannan ciwo fa ba ke kada bi ma'ana mata goma ya ba su ciwo kenan ba ke kada ba wannan ciwo ba eh Eh, magana kenan. wala Allah wanda ba ya aura kadai fa kenan ba maybe goma to wala Allah wanda kuma yake mu'amala da su su nawa ne ya bayar ba wannan ciwo ah wato da ya kama mutum ya ba shi ciwo shi sake shi da ya kama ki ya baki ciwo shi sake ki ya kama ya baki shi a wannan zamu tsayar da shi wannan zamu nuna hoto shi ba wannan ba za mu bar shi ba wannan zamu zamu kawo stop to that wannan zamu kawo stop to that insha Allah zamu bar kowa ya gane shi kowane gida ya shiga cikin duniya aka ga a wannan kai ba za mu baka mata ba a kai ba za mu baka mata ba abinda kawai za da an gan shi kawai a gane shi a gane kai ba za mu baka mata ba kai ba abinda kawai za mu yi kenan kuma in mun gama da ke ki turo min da hotonsa kina ji na all right good insha Allah kan da za ki ke kuma abinda abinda muke nema da ke ki nemo ki nemo mana hotonsa mijin ki ne ba za ki ce mana baki da hotonsa ba kina da hotonsa ko za ki taya shi za ki taya shi eh to ki nemo mana na sani na fahimce ki na fahimce ki na ba na son ke ran ke bata ba na son ke kwata da hankali kin ji kwata da hankali amma ki nemo mana da hutunsa. domin in ba tsayar da wannan bari ga miki gaskiya in ba tsayar da wannan abu ba za mu samu irin ki dari fa a wurinsa shi kaɗai in ba tsayar da wannan abu ba wala Allah ta kanki ne zai tsaye zama ƙarshe wala Allah ta kanki zai zama ƙarshe amma har muddin ba tsayar da wannan ba domin wannan mutumin mugu ne yana da mugun kai mugu ne wanda ya san shekara goma yana zuwa karbin magani shekara goma yana zuwa karban magani kuma aurayya yake ta yi wallahi mugu ne nashi da gangan ne mugu ne kawai da gangan ne yasa irin wannan mutumin ba ba ba ba ɓoye shi irin wannan mutumin ba mai afuwa ba ɓoye shi ba ba abin da za a mai inna ma hankali za a yi da shi hankali za a yi da irin wannan mutumin jama'a masu kira ku yakuri yau ba zan doki kira ba ku yakuri yau ba zan doki kira ba yau ba batun kira ba ne ku yakuri yau ba zan doki kira ba mugu ne kawai kuma ba abin da za a yi wa mugu she a yi hankali da shi ba za mu masa illa ba amma a a yi hankali da shi a yi hankali da shi wannan shi ne gaskiya wala Allah ta kanki shine karshe ba zai sake ba kuma kin ji wala Allah ta kanki shine karshe ba zai sake ba kuma in ba haka kai ba wallahi tallahi za a samu irin kire ki da yawa damuwa miki yawa ko to ki cire wannan damuwa mai renin wayo ne mai bugu ne mai renin wani yana wani wala Allah yana ganin a ah, tunda mace ta bashi to ya kamata ya raba wa mata da yawa wani namiji ko wani mace ko kana ga a ah, tunda namiji ya bani wallahi na raba wa maza da yawa this is this is wickedness laifin wani bai shafan wani yayi laifin wani bai shafan wani Allah ya gyara sai da Maryam a jama'a masu kira ban dokan kira yau yau gaskiya ba zan doki kira ba yau ba zan doki kira ba ko hakuri ku daina kira eh no ba batun ya hankuri bane Maryam ba batun ya hakuri bane mu tausaya wa rayuwar mutane mugu mugu ne kawai azzalimi ne mugu ne mugu ne mugu ne ma na ƙarshe ba da 'ya'yan nan ya tara ba sai da abin ke ya tsinta in hairin in shari mugu ne kawai azzalimi ne kawai mugu ne abinda zaki yi mini har gari ya waye wurinku ki turo min da hotonsa tun yanzu ki, nemi ki turo min da hotonsa abinda kawai za zaki mini kina ki turo min da hotonsa oh, very good hotonsa kawai zaki turo mana da shi wannan azzalimi ne azzalimin mutum ne don azzalimin mutum ba ma ba ba mu'amala da shi ba mu'amala da shi kawai ba mu'amala da shi ba mu'amala da shi Allah taimake ki kin ji Allah baki lafiya ki ci gaba da aikin ki ki ta zuwa shago kina aikin ki in Allah ya yarda za mu duba mu wa kowane taimako ne ma da za mu samu mu kara miki ma ki kara shago insha Allah zan za mu yi irin wannan kokari kin ji ki kwantar da hankalinki ki ta shan maganin nan kuma ki ta duban kanki da kyau Allah ya sauke ki lafiya kin ji Allah ya sauke ki lafiya shine kawai iya abin da zamu yi a miki yanzu kin ji kuma time to time mun ta fira da ke kin ji sa yanzu a shiki bari mu barki ki huta kin ji kake sa damuwa sama tunda kin ce baki da kake sa damuwa insha Allah ki kara hakuri ko menene a na ga ki da kanki jiya kin complain kin ce kina ta kira na ba kya samu na ba ni bane ba ni ba ne, jama'a an yawa ne shi sa amma zan yi kokari zan yi kokari ina gani tun wannan lokaci kamar ba kamar tun wannan lokaci ban sake magana da ke ba kuma ko mm, baka sake magana da ni ba ko ma magana wallahi ba na yi ginawanki ba ne, ba na yi ginawanki ba ne, to amma yanzu zan mai da hankali a kanki sosai kin ji zan mai da hankali akan ki sosai kin ji yasa ko shi min magana Inda kin ga yau kin ban tanka ki ba wala Allah zuwa anjima zan tanka ki ko gobe dan tanka ki kin ji Allah ya ƙara miki hakuri Allah ya ƙara ki yafe wa kowa iyayenki kowa ne ne ki yafe wa kowa rayuwarki duniya ki yafe kake sa kake samu mutun zuciya magana magana ka ce wannan abin kar ya sa wai in ce in riƙe mahaifiyata. yau in ji mamanki ko? Mm. Ta ban magana ta ban magana na ce ha babu komai haka Allah ya kaddara. Ka ce tun da biyayya ne ne kuma Allah ya ga zuciyata. Allah shi zai sanya min da abin da ya fi zama alhafi. Shi kenan. Kun dai addu'o'i. To, bari in barki je ki huta. Na kaman eh, eh, kire kan kaman kin fara gajiya ma ko? Ga ciki, ga kuma ciwon nan. Allah ya sauke ki lafiya. Kin ji? Ah, ah. Ina gaida kowa da kowa. Kowa yana ji. Kina da sakon da zaki aika wa duniya? Sakon da zan aika ma duniya ta wuce za ta yi aure ta yi ƙoƙari ta je ta yi gwaji ita da mijinta kafin ta yi kar ta faɗa irin wannan halin da na faɗa kuma a tsaya a yi bincike kafin a yi aure a tsaya a yi bincike sosai Masha Allah, mun gode miki sosai, mun gode miki kuma sakonki ya isa, ya isa, a duk wani ce, sakonki ya isar ko, eh sakonki ya isar. insha Allah to bari mu barki huta kenan kin ji sai da Maryam assalamu alaikum to sai an jima assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh